Kaɗan daga cikin sababbin fina-finan da za su fara fitowa a bana a shafin faifan bidiyo na YouTube da kuma sauran gidajen talabijin sun haɗar da zafin nema. Zafin nema fim ne na Abdul Ahmad mai kwashewa wanda ya tsara bayan nasarar da ya samu a fim ɗin manyan mata. Ya san awal ne ya ba da umarnin wannan fim mai suna Zafin nema. A fim ɗin akwai jarumai irin su Maryam Yahaya, Momi Gombe, Sadiq Sani Sadiq da dai shauransu. Darasi sabon fim ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a tashar YouTube. Jersey fim ne dai da aka yi shi a garin Jos karkashin kamfanin 3SP International wanda ya shirya waƙoƙin Sambisa da dai sauransu. A cikin fim ɗin darasi akwai jarumai irin su Alilu da Momi Gombe da Shamsa ɗan iya da dai sauran fitattun jarumai a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood amma da jarumai masu tasowa a masana'antar. Fim ɗin ya fara tashe ne tun kafin a fara haska shi a lokacin da wasu kafafen sadarwa suka yi ta akan momi Gombe da ta sanya kayan bautar ƙasa na NYXC. Alhaji Ismail ne ya ɗauki nauyin fim ɗin darasi, sannan kuma daraktan kamfanin 3SP Abubakar S. ya bada umarni. Alkibla na ɗaya daga cikin sababbin fina-finai masu dogon zango da suka fara fitowa a wannan sabuwar shekara ta 2024. Shirin Alkibla kamfanin ARA Movie ne shirya fim ɗin Alkibla wanda ya kunshi jarumai 'yan bana makwai maza da mata da ma tsofaffin jarumai waɗanda aka daɗe ana damawa da su a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Rabi shi shine mashirin shirin kuma shine daraktan da ya bada umarni. Shirin da ya zama zamanto ɗaya tilo a kamfanin ARA Movie da ya samu ingancin aiki tare da ƙwararrun marubuta har guda bakwai. Baya ga zunzurutun kuɗi da aka kashe wajen ɗaukar shirin fim ɗin da kuma jaruman da ya kunsa. Kana kuma da kyawawan wuraren da aka ɗauki fim ɗin na alƙibla wanda suka ƙawatar matuƙa da gaske. Fim ɗin alƙibla dai an fara haska shi ne a gidan talabijin na tauraruwa kana kuma yana zuwa muku a tashar alirabi alidadi da ke kan youtube wara na ɗaya daga cikin sababbin fina-finai masu dogon zango da za su fara zuwa muku a wannan shekara ta 2024 wanda idan masu kallo za su iya tunawa fim ɗin umma wara zango na farko wato season 1 ya yi tashe a shekara ta 2023 da muka yi ban kwana da ita wanda a wannan karan kamfanin altaharib media global concept ya shirya tsaf domin kawo muku zango na biyu na shirin fim ɗin umma wara da zai fara fitowa a wannan shekara. iya cewa masu kallo su garzaya kan YouTube domin lalibar tashar Altaharib TV domin samun damar kallon ci gaban wannan fim na Umma Nawara. Ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Altaharib TV domin kamuku ci gaba da sababbin rahotanni da suka shafi masana'antar fide fina-finai ta Kannywood. Kada ku manta, ku danna subscribe, like, kana ku sharin bidiyon mu da muka dora.